Kwamitin na NPC ya gudanar da wannan taro ne a birnin tarayya Abuja don yin jan kunne ga 'yan takara masu yi magana da yawunsu da kuma magoya bayansu da ke amfani da kalmomi mara daɗin ji da su guji ci gaba da yin furuci da ka iya jawo rashin zaman lafiya a lokacin zaben watan Fabrairu mai gabatowa da ma bayan zaben ta hanyar bayyana manufofinsu ga masu jefa ƙuri'a a maimakon yin zage-zage na cin mutuncin juna. A yayin taron an tattauna muhimman batutuwa da suka jibanci samun mafita ga koke-koken 'yan takara yin adalci ga ga dukkaninsu da kuma tabbatar da cewa an gudanar da sahihin zaɓe ta uh, yadda dukkan 'yan ƙasa za su yi alfahari da shi kamar yadda mamba a kwamitin NPC kuma shugaban gidan talabijin na Channels Dr. John Momo ya shaida mana. Uh, Kazalika a yayin taron an ɗan sami aron gama sakamakon yadda kwamitin ya ƙi baiwa wasu 'yan takara dama su yi jawabi saboda rikicin cikin gida da suke fama da shi inda aka ba su dama da sasanta tsakanin su kafin taro na gaba kamar yadda mataimakin dan takarar shugaban kasa karkashin inuwar tsagin jam'iyyar ADC Ahmad Buhari ya bayyana. To mu kan mun yarda da cewa babu yadda za a samu ci gaba in ba tare da an bi adalci yanzu da muka fara magana aka nuna cewa fatin mu na wato akwai crisis ɗin chairman da lokacin shi ya riga kure wanda aka ce ya fita kotu ma ta riga ta sauke shi amma kuma da muka fara magana general Abdulsalam Abubakar ya nuna cewa fatin na da matsala saboda hakan nan ba za a bamu mu yi magana to irin wayannan ƙananan abubuwa suke dan tada damuwa kafin lokacin zabe organizers kamar irin su INEC da kuma kwamitin na zaman lafiya ya kamata su ma su yi adalci yadda ya kamata in suka adalci ba abin da zai faru in Allah ya za a yi abin a kwanciyar hankali a nasa bangare dan takarar jam'iyyar Action Alliance Dr. Hamza Al-Mustafa ya yi ƙarin bayani akan abin da ke faruwa a cikin jam'iyyar su a jam'iyya ta a gaskiya babu matsala tsakanin abin da kotu ta ce da kuma tsakanin girma da hukumar zabe take da shi a yanzu haka zan ce kwana ɗaya biyu biyu za ki ji cewa an gama to daga sun gama an sa stamp ina ganin monday ko talata shine za mu shiga hanya amma in ba mu magana an tantance wannan ba a shari'ance to mun yi kuskure fatan mu shine a wa kowa adalci shi yasa ban fita ba fita ta ba ta da kyau in ba a yi wa kowa adalci ba ni na gaya muke wadansu suna cewa lokaci ya kare. amma a kwana 21 a namu lissafin za mu iya kara ɗaya Najeriya da hikima fata na shine a yi shi cikin zaman lafiya a yi shi a tsarin doka a tsare haƙƙin mai kaɗa ƙuri'a haƙƙin talaka musamman wanda suke karkara. Gudanar da wannan taron da dai baya rasa nasaba da irin furuci mara daɗin ji da 'yan takara da magoya bayan su suke yi a yawancin lokacin jawabi idan suka je gangamin yakin neman zaɓe inda limamin ɗarikar Katolika na jihar Sokoto Bishop Matthew Kuka ya yi kira ga 'yan Najeriya su guji yin faɗa da juna a daidai wannan lokaci. Muna kiran 'yan Najeriya babban murya wannan kasan mu ce ba wani zai gyara mana ba mu za mu gyara kasan mu Allah ya ba mu abubuwan da muke bukata don mu jadin zama mu muna kira ga manyan mutane waɗanda Allah ya ba su iko su tabbatar da cewa zabe ba abin fada bane ita ma kungiyar compatriot da ke da mambobi a duk sassan Najeriya ta bakin mamba Dr. Hakim Baba Ahmad ta gana da kwamitin zaman lafiya a gefe guda mu ma mun zo mu yi taro ne da yan kwamitin zaman lafiya mu nuna musu goyon bayan abin da suke sannan kuma mu shirya inda mu da su abubuwan da za mu yi mu taimaka mu rage fitintunun da ke faruwa sannan mu tabbatar cewa an yi zabe sahihi babu tashin hankali to shugabanni dai da abin da za su faɗi da abin da za su yi su suke nuna hanya su abin da za su faɗi da abin da za su yi ya zama karɓaɓɓe kuma ya cancanci waɗanda suke nema mu ba su amanan shugabanci mabiya goyon bayan su su sani wannan ƙasar ta 'yan Najeriya ne ba za mu yadda wani ya kunna ma Najeriya wuta ta tafiya bar mu ba kwamitin da zai gudanar da taron rattaba hannu akan yarjejeniya ta ƙarshe kafin a gudanar da zaben a ranar 18 ga watan Fabrairu mai zuwa wato kwanaki bakwai kacal kafin a gudanar da babban zaben shekarar 2023 Lima Abdulrahman Muri Amurka daga Abuja, Najeriya.